Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci ni ce Amina Buhari auna tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau talata biyu ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da ake dakon kafa sabuwar gwamnati a Najeriya, masana tattalin arziki sun buƙaci 'yan ƙasa da su rika bin ƙa'ida wajen sarrafa tare da fitar da kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida. sannan za ku ji cewa majalisar wakilan jamus ta amincewa gwamnatin ƙasar da ta aiko da wasu gwamman sojoji zuwa jamhuriyar nijar domin ayyukan horo na tsawon shekara ɗaya. muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni kafin mu tsunduma cikin taskar mu bari mu je da duniyar ta yi yini jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran Hukumomin ba da agaji na shirin fuskantar gagarumar makaurar jama'a yayin da 'yan gudun hijira da kuma 'yan kasashen waje da ke komawa gida sama da dubu ɗari takwas ke guduwa daga kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa ƙasashe makwabta. A daidai lokacin da hukumomin jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗar suke fuskantar matsanancin ƙarancin kuɗi. Kakakin hukumar kula da ayyukan jin kai ta OCHA James Lark ya ce zuwa safiyar yau talata tallafin haɗin gwiwa na dala biliyan 1.74 da aka nema don Sudan a shekarar nan ta 2023 kashi 14 cikin 100 kaɗai aka samu. Ma'ana Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗa tana da giɓin dala biliyan 1.5. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana cewa sama da 'yan gudun hijirar Sudan dubu ɗari sun tsere zuwa ƙasashe makwabta. Tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun ƙasar na RSF a ranar 15 ga watan Afrilu. a halin yanzu dai tashin hankali na karuwa a babban birnin khartoum da ma ƙasar baki ɗaya. jama'a na fafutukar neman abinci ruwa man fetur da sauran kayayyakin masarufi lamarin da ke ƙara yawan mutanen da ke cikin halin yi gudun tsira da rayukansu. Karo na biyu cikin mako guda rasha ta kai munanan hare-hare ta sama a sassan Ukraine inda ta kashe mutane biyu duk da cewa Ukraine ta ce ta kakabo makamai masu linzami sha biyar daga cikin sha takwas da rashar ta harba mata. A safiyar jiya Litinin an kashe 'yan Ukraine biyu tare da jikata wasu su 40 a birnin pavlorad da ke gabashin kasar. Amma babu ɗaya daga cikin makaman da ya taɓa Kiev babban birnin kasar a cewar jami'ai. Harin na baya-baya da Rasha ta kai na zuwa ne bayan makamai masu linzami sama da ashirin da aka harba ranar Juma'ar da ta gabata da kuma wasu jiragen sama marasa matuki dauke da bama-bamai guda biyu da suka auna Ukraine. a wancan harin makamai masu linzami na rasha sun taba wani gida a Oman wani birni mai tazara kilomita 215 kudu da Kiev inda mutane 21 ciki har da yara uku suka mutu. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira GEDDGAO da ke samun tallafi daga hukumar raya ƙasashe ta Amurka da ake kira USAID ta shirya wani taro na 'yan jaridar gidajen rediyon karkara na jamhuriyar Nijar don an karar da su irin gudunmuwar da za su bada wajen kawar da rikici tsakanin mazauna karkara dangane da batun filayen noma da kiwo musamman rikici tsakanin manoma da makiyaya. A rahoton da wakilin muryar Amurka Haruna Mamman Bako ya aiko mana ya fara da ji daga bakin Madam Asiyatu Umaru shugabar kungiyar. yanzu ya kamata mu horar da eh, kama animatar na radio communautaire eh, kowanne daga cikinsu ya ba da kaman animatar biyu muna nan muna ba su horo saboda eh, mu ba su makamai wanda za su wayar da kan al'umma bisa kai ga rikice-rikice da yake faruwa a san da menene rikici ni ke haddasa shi kuma rikici in yi abu menene hanyoyin da ya kamata a bi saboda a sasanta shi har abada kasancewar 'yan jarida masu karfin fada a ne shi nasa ake ba su irin wannan horon da zai ɗauki kwanaki biyu a garin birnin kwanne ta la'akari da cewa a kowace shekara kuma a kowane lokaci fadace-fadace tsakanin manoma wa junansu sabili da jayayyar hilayen noma ko noma da makyaya saboda hilayen kiyo na haddasa hasarar rayukan jama'a a sassa daban-daban ɗaya daga cikin 'yan jaridar da suka halarci wannan taron bada horo ta bayyana min irin mahangarta da ta leko game da yanda za su tunkari rikicen jihar hilaye da zaran sun koma wuraren nasu ayyukan. sunana halima mai arziki ma'aikaciyar radio ce ta radiyo mai shiya lalle an gayyato mu 'yan jarida a nan garin kwanni ana ba mu horo na kwana biyu horon nan da ake ba mu ana ba mu shine bisa ga yaya ne shi dan jarida idan aka ce tashi hankali ko ko rashin shituwa ya faru ya ne zai ya samu shi ma ya ba da tashi gudunmuwa ta kawo kwanciyar hankali babban makami da muka ɗoka a cikin wannan horo shine kamar idan aka ce ga rikici ya tashi ka tambayi da farko me ya haddasa wannan rikici me akwai kuma abin da ke ƙasa kamar akwai 'yan ƙasa waɗanda ke hura huta duk yadda za ka yi ka kashe wannan rikicin. Da sunan hukumomin garin birnin Kwanni Malam Abdul Nasir mataimaki na farko na magajin garin birnin Kwanni ya gargaɗi 'yan jaridar da za a baiwa wannan horon da su hankalta game da horon da za a ba su saboda muhimmancin abin da ake ba su horo a kansa. Ina kira ga musamman su 'yan jarida waɗanda aka gayyato waɗanda za a ba wannan horo cewa su mai da hankali su san abin da ya kawo su sun zo a basu horo ne in ba su mai da hankalin su ba kenan abin da ake so a koya musu na waɗannan dubaru in ba su mai da hankalin su ba kenan ba za su samu su fahimci waɗannan dubarori ba na isar da sako zuwa ga al'umma haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar. a gaida Maryam Dauda da ta kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. mu. a daidai lokacin da ake dakon kafa sabuwar gwamnati a najeriya a ranar 29 ga watan mayun da muka shiga masana tattalin arziki kasuwanci da cinikayya sun buƙaci 'yan ƙasar da su riƙa bin ƙa'ida wajen sarrafa tare da fitar da kayayyakin da aka sarrafa a cikin gida tare da kira ga gwamnati da ta yi ƙoƙarin fitar da ƙa'idojin fitar da kayayyaki don taimakawa 'yan kasuwa su cin wuriyar hada-hadar kasuwancin kayayyakin halal ƙarƙashin ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulunci adalci na oic daga abuja wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da wannan rahoton Masana tattalin arzikin dai sun bayyana hakan ne a wani taron gabatar da wani rahoto akan matsayin da Najeriya ke ciki a sha'anin cin muriyar kasuwar kayayyakin halal na duniya karkashin kungiyar haɗin kan kasashen musulunci na OIC da kamfanin Dar Halal da wasu kamfanonin kasuwancin kasashen waje suka gabatar a birnin tarayya Abuja. Ta fuskar kasuwanci Najeriya ita ce kasa ta sha ɗaya a jerin kasashe da ke fitar da kayayyakin halal zuwa kasashe mambobin kungiyar OIC a cikin kasashen nahiyar Afirka a duniya kamar yadda rahoton na shekarar 2023 ya bai nuni da cewa kasar ta fitar da jimillar kayayyakin halal na abinci magunguna da na kwalliya da suka kai dalar amurka miliyan 379 kuma an kiyasta damar bunƙasar tattalin arzikin halal na najeriya ta bangaren gdp ta da dalar amurka biliyan 1.6 a kowace shekara a cikin shekaru hudu masu zuwa ta fannin kara fitar da kayayyaki zuwa ketare mai gurbin shigo da kayayyaki da damar samun karin zuba jari kai tsaye daga kasashen wajen shin me ke janyo tarnaƙi ga ƙoƙarin fitar da kayayyakin da aka sarrafa a cikin cikin Najeriya ga ƙananan matsakaita da ma manyan 'yan kasuwa a ƙasar. Darakta a kamfanin bunƙasa kasuwancin kayayyakin halal tsakanin ƙasashen musulmi 56 da ke ƙarƙashin ƙungiyar OIC Nasiru Muhammad Adamu ya ce. Makasudin shirya wannan taron shine mu fito da jadawalin abubuwan da suke kwance a cikin harka da take tafiya da harkar kasuwanci ta halal a duniya. To akwai ka'idoji kafin ka kai kayan ka waje. Shi yasa kullum idan an tashi kai kayan Najeriya waje sai a ce ba a karɓa saboda rashin cika ka'idojin ne amma gaskiyar magana shine mu 'yan najeriya kullum a cikin hanzari muke maimakon mu zauna mu yi abin da ya kamata kullum so muke a an taso in ce a wannan za a yi a to eh, bayan da za a yi alfarma ba zancen alfarma bane zancen ka zauna ka yi abin da ya kamata kenan idan kai abin da ya kamata ai ba sai ne maka alfarma ba kudin ka ne dukiyar ka ce kai kuma ka san me za ka yi ita to idan ka tsaya ka bi ka'idojin da aka shimfiɗa to wannan abun zai zama na kamar ka shiga ɗakin ka ka fito ne shiga ɗaki ma zai fi shi wahala in dai za a cika ka'idojin amma akwai sauran rina a kaba saboda duk abin da za a yi dole sai akwai ka'idoji daga wajen gwamnati shi wannan ka'idoji da za a cika gwamnati ce za ta fito da su ga hanyoyin da za a yi amina ladan baki muhammad ɗaya ce daga cikin mahalarta taron gabatar da rahoton kasuwancin halin na kasashen duniya wacce ta bayyana cewa dama throughout my career ina aiki da mata da youth kuma na yi forming cooperative societies so na zo in ga in what way can i assist them because suna dusin abubuwa da yawa wato ni abin da nake so shine a fassara wannan akan a yaran da za su gane kin san abu in ya zo mutane sukan dade ba su fahimce shi ba kuma in ba fahimta ba a iya amfani da shi ba a bayyana musu abin dalla dalla su gane abin da ake nufi kuma yadda za su ci ribar abin inda in kika je kauyuka wa ke noma mata da yara shi ma jami'i daga kamfanin fitar da abinci kasashen waje na Tropical Investment Abubakar Sadiq Kasim ya yi bayani akan fannin kasuwancin halal na kasashen duniya yana mai cewa mu dai kan mun fahimci cewa cewa harkar halal ko kuma abubuwa da suke halal fanni ne na kasuwanci da an daɗe ana yin shi a wasu ƙasashen amma a Najeriya kamar mun ajiye shi a gefe. Mun manta da cewa Najeriya tana ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashe da suke da yawan musulmi a duniya. Kuma musulmi halal ɗin nan abu ne da aka sa su su yi su nema a cikin addininsu. To amma da yawa daga cikin ba a mayar da hankali akan wannan ba. So ya kamata mu da muke harkar eh, kasuwanci kasuwanci mu fara dubawa cewa ya za mu yi ba ma mu yi wa 'yan kasar mu najeriya mu ba su abin da ya dace da su ba a'a mu dubi kasar afirka ga baki daya mu dubi duniya ga gabaki daya an dai fitar da rahoton tattalin arzikin fannin halal na najeriya na shekarar 2023 ne da nufin karfafa hukumomin gwamnati masana'antu da masu saka jari dan bunƙasa kasancewar najeriya kan gaba a tattalin arzikin halal na nahiyar afirka da ma duniya baki daya da kuma sauƙaƙe ƙa'idojin ciniki da dai sauransu lima Abdulrauf murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulrauf da wannan rahoton. Yanzu kuma bari mu leƙa jamhuriyar Nijar. Majalisar Wakilan Jamus ta amincewa gwamnatin kasar da ta aiko da wasu gwamman sojoji zuwa jamhuriyar Nijar domin ayyukan horo na tsawon shekara ɗaya a ƙarƙashin wata sabuwar rundunar haɗin gwiwar ƙasashen Turai a ci gaba da ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. Sai dai 'yan ƙasar ta Nijar na da ra'ayoyi mabambanta kan wannan mataki da ke zuwa a wani lokaci da hukumomin Mali da Burkina Faso suka buƙaci ficewar sojojin ƙetare daga ƙasashen su. saboda abin da suka kira rashin gamsuwa wato da ƙoƙarinsu a yaƙi da ake wato yakin da ake yi da mayakan jihadin sahel wakilin muryar amurka a yamai sulama muni barma ya aiko mana da karin bayani kimanin sojoji sattin ne kasar ta jamus ke shirin turowa a nan nishar a ƙarƙashin wata runduna ta haɗakar ƙasashen turai mai aikin bada horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci aumpm a takaice wannan ya biyo bayan da majalisar wakilai ta yi ƙuri'ar amincewa ƙudurin gwamnatin ta jamus a ƙarshen makon jiya sai dai wasu jami'an fafutuka sun yi tur da wannan tsari da suke ɗauka tamkar wani sabon salon mamayar ƙasashen yammaci mamba a kungiyar alternative espacito yayan kakatu da gwani na da irin wannan ra'ayi manufansu ba wani su zo kaman su kawo nan da na wani tsoro tsoro shi yasa mu dama muna cikin wayanda ba su yarda ba ma da cewa wani sojoji wani mutum daban ne zai zo ya fudda mu a cikin wannan halin da muke ciki mutum dubu hudu bai kawo wani abun a zo a gani ba mutum sattin ne zai kawo wani abu to amma a nasa bangare shugaban kungiyar mojen sarashi isa na kwatanta shirin girke dakarun na jamus a matsayin wata alamar ci gaban da kasar nijar ke samu a sabuwar tafiyar da duniya ta sa gaba duka inda adda kwararrun sojawa waɗanda ke iya zauwa su horar da sojawanmu sannan su kawo nasu sabon salo a hada saboda a yaƙi ta'addanci abu ne wanda ya kamata a yaba ma yau jamhuriyar Nijar tana cikin ƙasashe wadda ta hulɗar diplomasiya ƙasashen duniya sun yarda da ita dama tun a shekarar 2021 kasar jamus ke da sansanin soja a garin tiliya da ke kan iyakar nijar da mali inda ake ayyukan horar da sojojin musamman wato force special da zumar murkushe aika-aikar 'yan ta'addan yankin sahel saboda haka shirin turo da wasu karin dakaru ke haifar da kace na ce Bubakar Ilyasu Shata na kungiyar Rotab ya ce bai ga amfanin zuwan waɗannan sojoji ba. Mun lura da yawan hare-hare da yawan asarar rayuka sun karu a wannan lokaci da aka girke sojojin ƙetare fiye da a lokacin da ba sa nan. Kuma haka mun gano cewa an samu raguwar hare-hare a wuraren da suka fice fiye da lokacin da suke can sannan haka akwai alamun dakarun waɗancan ƙasashe da suka fito sun fi azama a duk lokacin da aka kai farmaki fiye da da sai dai shugaban ƙungiyar mojan na ganin jama'a bata fahimci ainihin dalilan zuwan irin waɗannan sojoji na ƙetare ba domin har gobe al'amuran tsaron ƙasa abu ne da sojan gida kaɗai ne ke da hurumin tafiyar da shi a cewarsa. Wai ba wasu soja baƙi za su je a daji su yi hoda a makamacin mu a'a sojawanmu su ne za su ɗaukar gaba kenan duk sojan da ya zo komi yaunin shi ƙarƙashin jagorancin sojawan Nijar zai tsayawa kuma bisa ga umarnin su A watan Disamba da ya gabata ne kasashen Turai ciki har da Jamus suka kafa sabuwar rundunar haɗin gwiwa domin baiwa sojojin Nijar horo akan dubarun yaƙi da ta'addanci don kaucewa faruwar abubuwan da ke wakana a kasashen Mali da Burkina Faso inda ƙungiyoyin masu tada kayar baya ke cin karansu ba babbaka a wani lokacin da dangantaka ke ƙara tsami a tsakanin hukumomin riƙon ƙwarya da na ƙasashe aminai. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Sulaiman muna Barma kenan wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku ya zuwa tashar mu ta VOA Africa mita 200.5. Bayan haka a koda yaushe kuke so za ku ya zuwa shafukan mu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga wannan sanarwar. lallai a duk lokacin da aka ji wannan sautin to ba mamaki wani waye ne ke son a ƙara ganar da shi masu iya magana ma sun ce shi fa matambayi baya faɓata don haka idan akwai wani abu da ya shige duhu ko wata fahimta mai ɗan hazo-hazo mai ɗan dishi-dishi kan batutuwa daban-daban kama daga siyasar duniya zamantakewa lafiyar jiki tsaro tarihin wasu wurare ko na wasu mutane zuwa al'amuran da suka faru a baya kar a yi wata-wata a aika da tambayoyi da filin ansoshin tambayoyinku na sashen hausa na muryar amurka ta hausa service at voanews.com sannan a saurari ansa daga kwararru a shirinmu na daren ranar asabar alasa mu dace. yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman ita gwamnati kamar hukumar nan ta hyperdeck ta ce ta fara aikin sake tsugunar da gidaje domin sake tsugunar da mutanen akare din eh, wane yanayi aikin yake ciki yanzu to muna nan dai muna saurare amma dai a yanzu na haka dai ba mu ga komai ba kana nan ba a fara gidajen ba ba fara ba na'am to yanzu me kiran ku ga ita gwamnati to kiran mu da gwamnati shine muna dai <clears throat> muna son da Allah ya taimaka muna da inda za mu tsuguna don yawanci tun da muka taso rin nan wani su har yanzu ba su yadda ginin gidajensu ba wani su matan su ma yanzu sai dai su da yake rashin <clears throat> aiki da kuma irin ba abun hannu haka wani su mata har yanzu dai suna tare da juna kamar mata biyu yanzu sai dai a ce daki guda suna manajin da yara a can karamar hukumar kwantagora duk a jihar Niger dai da a damanar barama an tafka asara ta dukiya mai ɗimbin yawa har ma da asarar rayuka a yanzu ma sun ce suna zaune cikin wani yanayi na zullumi gama abin da wasu mazauna garin ke cewa suna na haruna muri yana angon tukwarkon tagwara ne to gaskiya a halin da muke ciki dai muna ɗarɗarɗar duk abin da ya kamata na lalacewa ne mun tattara kayan mu muna mayowa gehe ɗaya inda babu ruwan nan saboda gudun abin da muka huskanta ba da kama huskance shi ma a bana to abin da muke bukata gaskiya bai wuce a zo a gyara mana wannan kwalbatin ba domin abu ne mai sauƙin gyarawa amma ga gwamnati saboda idan da za a mai da shi kwalbati kamar yadda muka ga na sauran wurare yake misali kamar mina akwai irin shi fatan mu yanzu ga ga gwamnati za ta zo sabuwa muna roƙon Allah ya sa hankalin ta ya dawo wurin domin ta gyara mana shi mu samu nutsuwa farko na Ibrahim Abubakar wanda aka fi sani da Ibrahim BC ba gaskiya a yanzu halin da muke ciki muna hali mawuyaci saboda hali ne wanda duk lokacin da ka kwanta idan ka ga hadari kana tunanin menene zai faru saboda yanayin na tsanci kanmu yanayi ne wanda gaskiya tsakani da Allah annabi muna cikin zulumi a kowane lokaci to anal hakika gona da ya zo da kanshi hannan ya jajanta mana abin da ya faru magana na gaskiya sannan kuma ya muna alkawalin nan da sati uku in Allah ya bashi dama zai yashe mana wannan rafin al'umma su samu sauki amma sai dai tun daga wannan lokacin hakawa yanzu gani dai ban ga komai ba magana na gaskiya Allah ne bai kaddara da wannan lokacin ya zo ƙarshe ba sai dai ba mu san abin da ke gaba ba A yanzu dai, sabuwar hukumar nan mai kula da garuruwan da ke da tashoshin samar da hasken lantarki a Najeriya wato Hyperdeck ta ce ta dukufa wajen faɗakar da waɗannan al'ummomi akan matsalar ambaliyar tare da aikin samar da magudanun ruwa a wasu jihohin da ke ƙarƙashin wannan hukuma. Alhaji Abubakar Sadiq Katikan wuri? shine babban manajan hukumar ta hyperdeck a Najeriya. Muna cikin kwamiti kuma da nema na ƙasa ta kafa na Niger State. Muna da haɗin gwiwa da muka yi da ita domin mu ƙara ƙarfafa wannan abin na jawo hankalin jama'a a kula da wannan. a muna ƙoƙarin gano wuraren garuruwan da ke da matsalolin ambaliyar ruwa din nan da ke iya shiga har gidaje da garuruwa ƙoƙarin mu bude magudanan ruwa domin ruwa su samu hanyar da za su bi yawancin lokuta mutane suna rufe inda ruwa zai bi ne ta gidajensu ko kuma masana'antunsu shi ke sa ruwa ya nema hanyar bi da kanshi ya yi lahani amma mun ɗauki matakai kamar garin fategi mun yi musu babban magudanar ruwa fategi jihar kwara kenan a jihar kwara a jihar benue shi ma mun ƙare aiki da muke na wurin kusan kilomita guda na magudanan ruwa wanda yake bara alhamdulillahi irin hasara da ake na rayuka da gidaje ba a yi ba hmm. saboda wannan aiki da muka yi a makodi sannan kuma yanzu haka wannan sati da za mu muka shiga daga laraba ko alhamis za mu tafi garin kwaton karfe don ka tuna bara an samu ambaliya da ya rufe hanya aka kwana da kwanaki ma ba a tafiya mm, a jihar kogi kenan ko a jihar kogi kenan mm. to shi kuma in allah da mun doki wani aiki da za mu yi kafin gwamnatin tarayya ta yi babban aikin da ya dace da wannan wuri din wanda zai rage irin wannan tsanani din ruwan da ke gangarowa daga tsauni zai iya bi ya shiga cikin rafi. Hukumar ta haifa duk ɗin dai ta ce a yanzu haka ma ta fara aikin gina wasu gidaje ga irin waɗannan garuruwa da ambaliyar ruwan ta ɗaiɗaita a jihohin Kwara, Kogi da kuma jihar Niger kamar yadda katikan yawurin ya yi ƙarin bayani. akwai garuruwa guda biyu da ke da tsananin damuwa uku a cikin jihar niger akwai muregi akwai ketso sannan akwai mutanen zungeru da shiroro yanzu su wannan ana canza musu matsuguni ne gaba ɗaya koko dai wani aiki ne ake musu ana maganar canza musu matsuguni ne amma ana farawa a hankali ne inda ke da bukatun gidaje 200 kila sai mu fara da hamsin eh, a hankali a hankali ha kai sannan akwai gari guda biyu a kogi state shi kuma akwai mozun sannan akwai yana nan da ka sauka gadan nan da na shiga lokoja in ka lura kowane shekara waɗannan gidaje da ke bakin ruwan nan suna samun cikas na rayuwa sannan akwai garuruwa guda biyu a jihar kwara wanda yake su ma suna cikin duka-duka dai mun shirya za mu yi gidaje 250 ne wannan karo din mun raba su a wayannan jihohi guda uku da ke da tsananin matsalolin da wannan abin ya shafa yanzu na'am to yanzu an fara koko dai za a fara ne eh mun kaddamar da fara aikin a muregi kuma ko baya ga asarar rayuka da gidaje ma a sakamakon ambaliyar ruwan ta bara dubban manoman shinkafa ne suka tafka asara a gaɓar ruwan kayinji al'amarin da ke matukar buƙatar ɗaukar matakin hana faruwar hakan a wannan karon mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya yanzu kuma sai labaran wato wasanni a takaice wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da shanguriyar Nijar inda aka dawo daga hutu azumin Ramadan a kakar wasannin Super League Professional ta kwallon kafa ta kasar da ke a makonta na goma sha shida a Ankara tsakanin AS Guard National du Niger da tawo AS Niger ta wutar lantarki ɗaya da nema sai Union Sportive de la Gendarmerie National da tawo Olympic Football Club biyu da nema AS Police ta 'yan sanda ta yi biyu da biyu da AS Fan ta sojoji. sal Sporting Club ta yi banza da banza da AS Duan ta bambarin Yamai a Kokana ta yi ɗaya da ɗaya da Espor yayin da Liberté ta wa GS Tawa ɗaya da nema. Irana Football Club ta garin Arlit jihar Agadez ta wa Jangwarzo ta Maradi biyu da nema. Bayan makonni goma sha shida ana dabsawa a jamhuriyar Nijar yanzu haka dai ta ɗaya ita ce AS Gar National du Nijar da maki 35 ta biyu AS Police ta 'yan sanda da maki 31 ta uku Union Sportive de la Gendarmerie National da maki 29 ta hudu AS Duan ta Custom da maki 20 28 ta biyar urana ta arlit da maki 25 sai ta shidda a ayasin jelak ta wutar lantarki da maki 23 ta bakwai fan ta sojoji da maki 22 sai liberty football club ta birnin mai tana ta takwas da maki 18 ta tara ita ce olympic da maki 17 ta goma espoir da maki 17 ta goma sha daya gs tawa da maki 16 ta goma 12 salis sporting club ta birnin mai da maki 16 ta goma sha uku ita ce akokana ta arlit da maki 10 goma sha hudu sai ta bakwai jan gwarzo ta maradi da maki bakwai a wasan cikin gurbi na premier league na birtaniya ko ingila arsenal da ke matsayin ta biyu gabanin wannan wasar ta yau tana can tana dabsawa da chelsea arsenal da ta ja ragamar premier league ta kwallon kafa ta bana tun farkonta har zuwa wasan na gabanin yau da manchester city ta yi mata kaca-kaca da ci hudu da daya kamin ta karbe mata matsayinta na farko a teburin premier arsenal na iya sarbo matsayin matsayinta na ɗayan a yau ɗin nan da zaran ta yi nasara gaban chelsea amma kusan cewa manchester city tana da kwantan wasa ɗaya a wasannin la liga na ƙasar spain ana can ana gogawa tsakanin real sociedad da real de madrid a ɗazu-ɗazun na an kammala karawa tsakanin barcelona da osasuna sai almeria da elche a wasannin open kuna madrid na wasan ƙwallon hannu na tennis alcaraz ɗan ƙasar spain ya kai a zagaye na kwata final bayan da ya karkare Zubairar da ci biyu da banza shida da ɗaya shida da biyu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Madalla yanzu kuma sai ta takaitattun labarai. A takaice hukumomin ba da agaji na shirin fuskantar gagarumar kaurar jama'a yayin da 'yan gudun hijira da kuma 'yan kasashen waje da ke komawa gida sama da dubu takwas ke guduwa daga kasar Sudan da yaƙi ya ɗaiɗaita zuwa kasashe makwabta. a daidai lokacin da hukumomin jin kai na majalisar ɗinkin duniya da abokan hulɗa suke fuskantar matsanancin ƙarancin kuɗi Kakakin hukumar kula da ayyukan jin kai ta OCHA James Lark ya ce ya zuwa safiyar yau talata tallafin haɗin gwiwa na dala biliyan 1.75 da aka nema don Sudan a shekarar nan ta 2023 kashi 14 cikin 100 ne kadai aka samu. Ma'ana Majalisar Ɗinkin Duniya da abokan hulɗa tana da giɓin dala biliyan 1.5. Karo na biyu a cikin mako guda Rasha ta kai munanan hare-hare ta sama a sassan Ukraine inda ta kashe mutane biyu. Duk da cewa Ukraine ta ce ta kakkaɓo makamai masu linzami sha biyar daga cikin sha takwas da rashar ta harba mata. A safiyar jiya Litinin an kashe 'yan Ukraine biyu tare da jikkata wasu su arba'in a birnin Pavlorad da ke gabashin kasar. Amma babu ɗaya daga cikin makaman da ya taɓa Kiev babban birnin kasar a cewar jama'ai. To masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu dai a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Maryam Dauda, sai kuma Dadi Balawe da ya ba da umarni, da kuma injiniyan mu na yau Mr. Mark Charleston. ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku. A kasance lafiya.